wanda ba ka hotoro alhasidu hotoro alhasidu hotoro ma'ana kasim hotoro alhasidu wanda ba ka da aiki sai hasada ba wanda ya fi ka yanzu dai professor ibrahim bakar ko makaho ne kai ko hasidun za hasada ne kasan cewa malami ne ƙwararren malami in ana maganar zaure kar ka manta ba dan zariya ne baban professor ibrahim bakar fa yanzu baka isa ka zama limami a garin kaduna ba sai yayi maka jarabawa <laughs> baban professor ibrahim makari baka isa ka zama limami ba sai ya tantance ka baban Profesa Ibrahim Makare yana daga cikin masu zama su tantance mutum kamin ya zama limamin juma'a amma har ka rinka buɗe baki saboda kai ba ka da ladabi ba ka da biyayya saboda kai baka san girmama na gaba ba saboda kai baka san mai ilimi ba ai duk wanda ya ji maganan ka hasidu Hotoro ya tabbatar da cewa hassada ce kawai take motsawa saboda Profesa Ibrahim Makare ya yi maka nisa. To saboda haka ni mai ɓaro ta na tabbatar da jahilcin ka kuma zan ci gaba da tabbatar ma da duniya jahilcin ka. abubuwan da kake faɗa hassada ne kuma abubuwan da kake korewa a cikin littattafanku yana nan a cikin littattafanku sai dai baka karatun littattafan naku ne shine baka sani ba amma Profesa Ibrahim Makari baya faɗan magana ko da ta wasa wanda bai ganta a cikin littafi ba Profesa Ibrahim Makari baya taɓa faɗan abin da bai gani ba kuma har in gaya maka Profesa Ibrahim Makari baya magana akan son zuciya bai magana akan san zuciya wallahi azim mutumi ne mutumin kirki salihi ilal alhaqi yarji'u idza qala qawlan ilal alhaqi yarji'u duk abin da zaka ji ya faɗa zuwa gaskiya magana shi take komawa an fahimta ko to saboda haka yanzu fa kai kai hasidu hotoro akwai a cikin ma yan uwanku habiyawa wanda sun fito yanzu radi suke maka abubuwan da kake faɗa akwai yarinta a ciki abubuwan da kake faɗa akwai alfahari a ciki abubuwan da kake faɗa akwai jahilci a ciki abubuwan da kake faɗa akwai hassada a ciki abubuwan da kake faɗa akwai riya a ciki me na ka zuwa ka ba mutane labarin cewa ka tara kuɗi masu yawa yanzu wannan karam haka fitar da zakka wannan riya ne eh ran alkiyama Allah zai faɗa muku ya ya kai alkasim motoro izhabu ila allazina tura'unahum ku tafi wurin waɗanda kuke yin abu don su gani Allah zai ce bai da bukatan aikin ka bai da bukatan zakkan ka yi zakka sai ka zo kana faɗa wa mutane sai ka zo kana faɗa ka yi zakka duk ka ta ka fita da zakka wannan riya ne in taba alshan if al ulillah in za ka yi aiba kai dan Allah saboda yan uwa bari sanya muku jahilcin abin da yake faɗa sannan in zo in naƙada masa raddi da ilimi wanda shi abin da ya faɗa ya kasa kawo ko da kalma ɗaya a cikin littafin na larabci sai dai da hausa duk maganganun shi ya kare, babu kalma ɗaya babu ibara ko ɗaya sai dai ya magana da hausa saboda jahilci bari sanya muku kuji ce professor sai ya zo ya rinka yin maganganu na jahilci da sunan cewa wai kuma ilimi ne ba ina kan hanya wani ya turo min ta waya ta ce da Allah kuma saurara wancan limamin Abuja wanda ake kira da makari ya fito yake yin wata magana ta jahilci da ƙarya ya wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bakin cewa ibn taymiya yana yana magana shi kansa ya nuna cewa babu laifi an iya zuwa cikin kabari ayi addu'a an iya zuwa cikin kabari ayi addu'a da azhabi wannan azhabi kai bai yi wa ma ba karantawa kai ba ji kai ko kuma a google ka duba amma mu alhamdulillah mun san wannan magana ta azhabi tsawon lokaci godiya ga Allah na karanta siyar a alamin nubala ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba daga bango zuwa bango saboda haka wannan kuskuren da al-zahabi ya fada mun san da shi asiyaru ala bin nubala a tarjaman nafisa ya yi wannan magana eh, Alƙasim Motoro ya tabbatar da cewa ba ka karatu a baki kai kake faɗa in kai mai karatu ne ai sai ka ɗaga ka karanta ka nuna mana. Amma sai dai ka rinka bayani da baki da Hausa irin wannan labaran a cikin littafi kaza ya zo a cikin littafi kaza wannan abu ne wanda yake gashi ne shine shiryayye a Google in kana so magana kamar misali wani ya ce kaza malamai nawa ne suka yi magana akan wannan abu? za a jero maka so kai ta lissafa kamar yadda ka fitar da shi a Google kana ta wani lissafa wannan mai sauki ne ga littattafai ne sai a ta kama sunan su fihirsa kawai za a duba akwai littafi guda kalma ɗaya in an yi magana magana ɗin aka yi ta ilimi akan sama fihirsa da ake aka fitar da malamin. wane ya ce kaza wane kamar misali yanzu misali akan cewa Allah jiki ne da Ibn ya yayi yanzu zan iya lissafa maka fiye da mutum hamsin da wani abu an duba littafi kaza kuma a firisa ne a tsare hakan nan suke ba wai littattafan kake bincikawa ka gani ba wannan abu ne duk wanda yake bincike ya san akwai irin wannan dayu dawaitu wasa hartu tariqal qaumi bil mustafa kanzi ba saboda haka alkasim hotor jahilcin ka ya tabbata ga wannan littafin majmu'ul fatawa gashi majmu'ul fatawa to idan ka duba majmu'ul fatawa zaka ji inda ibnu taymiya ya tabbatar da cewa ana zuwa gaban mamaci kuma a roƙi Allah a ce albarkacin wannan mamacin a cikin kabari Allah ya biya bukata kai dai jahili ne baka yi karatu ba ka duba majamu'ul fatawa gashi idan ka duba mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da talatin daidai zaka ji inda ibn taimiyya yake cewa ammal qismus salis amma kashi na uku yayi magana kan qismul awwal ya zo magana kan qismul eh, asani to yanzu ya zo yana magana kan qismus salis yace wa ammal qismu salis huwa an yaqula shine mutum ya faɗa Allahumma bi jahi fulani abdika Allah alfarman wana bawanka au bi barakati fulani ko albarkacin wani au bi hurmati fulani ko dan alfarman wani abdika bawanka if alli kaza wa kaza Allah ka yi min kaza da kaza a gaban kabarin wani bawan Allah mutumin kirki ko kuma kabarin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi sai ibnu taymiya ce fa haza yaf'aluhu kasirun minan nasi wannan lallai ko da yawa daga cikin mutane suna aikatawa yaf'aluhu kasirun minan nasi lakin lam yunqal sai dai ba a ciro shi ba an ahadin minas sahabati da ɗaya daga cikin sahabbai wala tabi'ina ballantana eh, tabi'ai wala salafil umma ballantana salaful umma annahum kanu yad'una misl hadha du'a amma akwai wanda suke yin irin wannan addu'an a gaban kabari to ibnu taymiya kuma bai kore ba gashi ibnu taymiya bai kore ba jahili sannan idan ka zo in ana maganan zuwa idan ana maganan zuwa jikin kabari ne ko a je a yi addu'a a gaban kabari gashi a cikin littafin ku ga wannan littafin al'uqudud durriya babban ɗalibin ibnu taymiya wannan Abdulhadi wanda ya wannan littafin ya fi Imam Zahabi a gaban Ibn Taymiyyah daraja ya fi ainihin Ibn Qayyim al-Jawziyya shine babban ɗalibin Ibn Taymiyyah shine Abdulhadi Abdulhadi ad-Damashqi wanda ya wallafa wannan littafin gashi a cikin littafin idan ka duba a ainihin shafi na shafi na ɗari biyar da sha ɗari biyar da hamsin da biyar ma in sanya muku shi ku gani bari in sanya muku dala bari sanya muku ku gani kun san ba ma mu sai da dalili gashi nan a ƙasar nan inda na ja bairo gashi in marata bi yuna ala sara fihi darikun alimun mutafarridu kif ya kai dalibin ibnu taymiya ya kai mabiyin ibnu taymiya kif ka tsaya in marata bi Yuna in ka zo wucewa da wannan unguwa ta Yuna inda makabartan qal'a take makabartar da aka sa ibnu taymiya ka tsaya ala sara a bisa wannan ƙasar wannan turbayan fihi da rikun alimin mutafarridu domin a cikin wannan unguwa a wannan makabarta akwai kabarin malamin da duk duniya babu irin shi ka tsaya wurin ka nemi tabarrakin ibnu taymiya ka tsaya wurin ka nemi tabarrakin ibnu taymiya gashi a cikin littafin ku an tabbatar da za a iya zuwa kabarin ibnu taymiya har ma a nemi tabarrakin sa ba ma wannan ba idan ka duba shafi na 512 daidai zaka ji inda ainihin Abdulhadi ya kawo yace ya dillu turabul qabri manja ja'a za'iran ilaihi bi ibin ya abuqun nadduhu Ya yadullu turabul qabari kasan ibnu taymiya kasan kabarin ibnu taymiya yana ainifin yana bada kyauta man ja a za'iran ga duk wanda ya je ziyara kasan ibnu kabarin ibnu taymiya yana bada alqasim wuduru ga jahilci a cikin littafin ku kai jahili ne gashi nan in shirka ne gashi malaman ku suka koyar wannan malamin mai wannan littafin daga ibnu taymiya sai shi domin yana gaban imamu zahabi yana gaban ibnu kasir sannan yana gaban Ibn al-Qayyim al-Jawziya Abdulhadi babban ɗalibin Ibn Taymiyyah ne gashi ya kawo cewa za a iya zuwa za a iya zuwa makabartar da Ibn Taymiyyah take har ma kabarin Ibn Taymiyyah ba ma wai kai addu'a ba a kabarin Ibn Taymiyyah ne ma zai maka wani abu irin abin da ba wanda ya sai maka wannan abin sai Allah kabarin Ibn Taymiyyah zai maka abin da babu wanda ya isa maka wannan abin sai Allah gashi a cikin littafin ku gashi gashi gashi in ka duba a shafi na ɗari biyar da sha shida ya ce ah, wa ajab li damma bahran zakiran bil fadli yaqzibu bil ula wa sudadi wa ajab kai ya ban mamaki li ga kabari damma bahran zakiran <laughs> wanda ya tattaro wani kogi cikakke bil fadli da balala ya kazubu bil ula wanda yake jifar da yayi wanda yake ba da ɗaukaka wasu udadi da kuma shugabanci ma'ana in ka je wajen kabarin ibn taymiya zaka samu ɗaukaka kabarin ibn taymiya shi zai baka ɗaukaka shi zai baka shugabanci wannan an wuce zancen maganan addu'a ma kabarin ibn taymiya ya koma Allah gashi a cikin littafin ku jahili alkasim hotoro kabarin ibn taymiya ya koma Allah karrat uyunin ja mujawiruka wa qad ganau bijwari kabri bijiwari ka an wasirul markadi gashi qarrat uyunu mujawiruka idanuwan wanda suka zama makwabtanka a cikin makabarta ibnu taymiya idanunsu yayi sanyi wa qad na haqiqa sun wadata bijiwari qabrika kawai saboda sun zama makwabtan kabarinka gashi a cikin littafin kuma ma wai a nemi addu'an a'a wanda ya zama ma makwabcin kabarin ibnu taymiya ya zama dan aljanna ya wadata bijiwari kabrika an wasiril markadi daga daga ainihin mummunan kwanciya gashi a cikin littafin ku gashi gashi a cikin littafin ku ba ma wai ka je kabarin kai addu'a ba a'a duk wanda yake cikin makabartan kabarin Ibn Taymiyyah ke taimakon shi ya wadata albarkacin kabarin Ibn ya zama dan aljanna gashi a cikin littafin ku jahilai ba ku karatu to bari a ƙara tabbatar maka a cikin a cikin a cikin a cikin littafin malamin naku ga shi da duriyan amma bari in sa maganar Maulana Profesa Ibrahim Makari jama'a su ji saboda a ƙara fahimtar abin ala ilmin wa ala basiratin iya cewa ba wani malami na musulunci da ake jin maganansa babu ko ɗaya wanda bai tabbatar azabi a cikin sayarwa alamin nubala kissoshi da ya kawo na bayan Allah salihai ya ce Allah kuma yana karɓan addu'a albarkacin ziyaran watan wajen da suke in gawa ya je wajen ya yi addu'a Allah na karɓa kai har shekul islam ibn taymiya ya faɗi wannan cewa idan bawa ya je wajen wani bawan Allah salihi kabarin bawan Allah salihi ba ce a tashi musamman aje ba amma in mutum ya zo don bukatansa ya roƙi Allah saboda albarkan wannan bawan Allah salihi da yake kwanta wajen ana sa ran Allah ya amsa masa in ji ibnu taymiya to kun ji abin da professor Ibrahim Makari ya kawo ko to kuma ga abin a cikin littafin da shi alkasim hotore yace babu gashi ga iktida usiratul mustaqim ibn taymiya ya tabbatar idan ka duba shafi na 317 daidai da sha 18 zaka ji inda ibn taymiya ya kace cewa kazalika aidan mayurwa hakan nan kuma abin da ake rawaituwa an gane ko yace anna rajulan lalle wani mutumi a ila kabarin nabi ya zo wurin kabarin manzon Allah fashaka ilaihi jadaba sai ya kai kukan fari amar ramada'i a wata shekara da ake kira amar ramada amar ramada fara'ahu sai ya gan shi wa huwa ya amuru hu yana bashi umarni an yi atiya umar ya je wajen umar fa ya hu yana bashi shi umarni an ya kharuja ya fita fa yastaski bin nasi ya ainifin ya je ya nemi shayarwan ainihin shayarwar ruwa ma'ana shi wannan mutumi da ya je kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama huwa ya amuru an yi atiya Umar manzan Allah na bashi umarni ya je wajen Umar to Ibn Taymiyyah bai mana bayani ba anan ashe wannan mutumin ya ga annabi a farke ne ko ya gan shi a bacci ne annabi ya bashi umarni ya je wajen umar an fahimta ko a fa ina haza laysa min hazal babu yace amma wannan ba wannan babun zan yi magana ba sai yace wa misl haza ya qau kasiran amma wannan abin yana faruwa da yawa dunan nabi ba wai ga annabi ba kawai liman huwa dunan nabi ga wanda ma ba annabi ba wa a'rifu min hadhihi alwaqi kasira na san da yawa irin wa'annan abubuwan da suke faruwa wanda za a je kabarin wani bawan Allah a roki Allah albarkacin wannan bawan Allah Allah ya biya bukata sai ya ce wa kazalika su'alu ba'dihim lin nabi hakan nan tambayan waɗansu shashin su da suke yi wa annabi Auli, gairihi ko wani manzo Allah min ummatihi daga cikin al'ummansa hajatahu bukatar sa fatuqdalahu kuma sai a biya bukatan a kabarin mamacin a yi addu'a kuma Allah ya biya bukatar sai ya ce fa inna haza kadwaka waka akasiran wannan ya faru da yawa walaisa haza huwa min na nufi amma wannan ba shine mu abin da muke ciki ba gashi a cikin littafin ku jahili alkasim hotoro gashi abin da ibnu taymiya nan ba korewa yake ba isbati yake hakan ya faru ya kuma ya faru ya kuma ya faru ya kuma ya faru rashin karatu alkasim hotoro hassada ya maka yawa alhasidu hotoro hassada ya maka yawa ai ni abin na bani mamaki eh abin na bani mamaki ta yaya za ka haɗa kanka da mutumin da duniya ta shaida har ka buɗe bakin kalli kamar mulan professor ibrahim makarin karka ce mai wai jahili wai jahili wanda na faɗa na kuma na faɗa shi maulana professor ibrahim makari shi malami ne baban shi malami ne mamarsa malama ce kakan shi namiji malami ne kakar shi mace malama ce kakar shi namiji malami ne mamar shi malama sannan kuma ɗaliban shi malamai kai kuma ku toro wane ne ubanka wane ne uwarka wace ce kakanka su waye su wanda yanzu baka isa ka zama malami baka isa ka zama limamin juma'a ba a Kaduna sai baban professor Ibrahim Makariya tantance ka limami a baka limancin juma'a baka isa ba a Kaduna sai baban professor Ibrahim Makariya tantance ka sai dai in ba a kai ka ainihin gaban sarkin zazzago wallahi sai an ci sai ya tantance ka kuma ana maganan ilimi a arewa gabaki da aka ce zariya in tatil kadiya magana ta kare amma saboda tsabagen hassada amma saboda tsabagen san zuciya amma saboda tsabagen ainihin a san girma wanda kai karatun baka yi ba maganganunka ba ma jin ilimi a ciki maganganunka ba ma jin ayoyi a ciki maganganunka ba ma jin hadisi a ciki sai dai ka zo kana magana ta jahilci yanzu a wannan magana da kake maganin ilimi ne ba mu ji ka kawo wani wani wani nassi ɗaya ko wani hadisi ɗaya ko ka kawo wani maganan malami ɗaya sai dai da baki saboda ka ce babu gashi mun tabbatar maka abin da muka karanta a cikin littafin ku in ba haka bane kuma ka zo in ka isa ko ɗaliban ka su zo su ce ba haka ibnu taymiya ke nufi ba ka ce ba haka ibnu taymiya ke nufi ba ka zo ka ƙaryata dan Allah alhasidu hotoro ka zo ka karyata. sai mu tabbatar da cewa ka ka malami sai mu tabbatar da cewa abin da kake faɗa ai baka kora abu sai ka kawo dalili man kala kaulan fa alaihi bid dalil duk wanda zai faɗa magana to ana so wajibi ne ya kawo dalili nanu atba'u dalil mu muna bin dalili ne in yadda muka ga dalili dalilin ka ya kai dalili to magana ya ƙare bari in ƙara maka in ka duba cikin iktida'u siratul mustaqim zaka ji abin da shi Maulana Professor Ibrahim Makari ke magana yace anna man kana lahu niyyatun saliha usiba ala niyatihi ibnu taymiya yace duk wanda yake da niyya ingantacciya ya zo gaban mamacin yayi addu'a to niyyar tashi Kudurin da yayi niyyar addu'a ita ake duba in ingantacciya ce sai Allah ya ansa mai addu'a amma dama ai bayan zai kaje gaban mamaci kana neman kana neman biyan bukata a wurin mamaci babu wani musulmi da yadda da wannan shi kanshi ibnu taymiya yana tsanantawa ne akan kar a je gaban mamata ana waɗansu addu'o'i saboda saddu zari'a saboda kar a bar haka abin sakaka mutane ya zama sun zo suna bautan suna bautan kaburbura da sauransu amma ba don wai ka yi addu'a don albarkacin mamacin ya zamanta cewa ba za a biya maka bukatan ka ba babu wannan saboda saddu zari'a a toshe wata kafa da zai iya kawo a fada cikin wani yanayi an fahimta ko a fada cikin wani yanayi sai ibnu taymiya ce fa hazal qadra fa hazal qadaru idza waqa yakunu karamatan li sahibil qabr idan aka zo gaban kabarin mutum aka yi addu'a kuma Allah ya amsa addu'ar to ibnu taymiya yace hakan yakan iya zama karama ne ga abocin wannan kabarin ibnu taymiya ya tabbatar ya tabbatar amma karatun naku ba kwa ganewa ne ya ku kai alƙasin hotoro ba kwa ganewa ba kwa gane karatu wallahi amma har ku kuke buɗe baki ku nuna cewa wai wasu ba su san ilimi ba sa ganewa ku ne ba kwa gane karatu wallahi ba kwa gane karatu hmm? an fahimta ko da saboda haka eh, sai ibnu taymiya ce wa in kana hadha al-fi'l alladhi fa'alahu laysa bi mashru'in إذا لم يتأمد مخالفة الشرع يعني فهذا الدعاء وإن لم يكن مشروعا لكن لصاحبه نية صالحة يصاب على نيته فيستفاد من ذلك أنهم مجمعون على أنه على أنه غير مستحب ابن تيمية يتي idan ya zamanta cewa shi wanda ya aikata wannan aikin ya aikata shi ne ya zama ba ta hanyar da take izalameta ammad makhalafati shari'i idan bai yi gangancin aikata wani abu wanda ya saba ma shari'a ba sai ibnu taymiya ya ce lakin lisahibihi niyyatun salihah amma ma'abocin wannan aikin ma'ana addu'an in yana da niyya ingantacciya sai ce yusabu ala niyyati za a ba shi lada a bisa wannan niyyar da yake da ita ingantacciya a gaban kabarin mamaci saboda haka jahilai ne ko ba karatu wallahi jahilai ne saboda haka ku isar da sakon nan zuwa ga alhasiru hotoro ga littattafan malaman su mun karanta guda uku ba littafin da professor Ibrahim Mukai ya rubuta da hannun shi ko daya wannan shine iktidau sirat mustaqil da jahili alhasidu hotoro ya magana wannan kuma shine al-uqudud durriya wannan kuma shine majmu'ul fatawa ina yake ne majmu'ul fatawa gashi wannan shine majmu'ul fatawa da Ibn Taymiyyah gashi nan a bayana balatara ka ce wai ai ah, PDF ake ake dubawa a Google ake dubawa wanda na faɗa jiya na ce, watakila ma ni na fi kamar littafan ibnu taymiya da ibnu qayyim al-jawziya da yanzu na fara fito maka da littafan ibnu qayyim al-jawziya ban san adadin wanda nake da su ba in na fara fito maka da littafan ibnu taymiya ban san adadin wanda nake da su ba